إله العالمين نحمدك ونشكرك على كرمك ومنك وإسباق النعمة فينا عن كوننا من أحباب حبيبك محمد يا ذا الجلال والإكرام يا فعالا لما يريد يا واحدا لا ملك عليه يا مؤل الجلال من يشاء ya tutiyar mulka manta izu man ya sha manta sha wata izu manta sha wata zillu manta sha biya dikala khayir kullu ilahana na hamu ya gaya tattahami wa nastaghfiruka ala khalayana wa sayyi'atina ya arhamar rahimin ya rabbal anbiya na mursalin jama'a na jama'ana bi sababi ka muhammad alaihi nas'aluka salata wa salama war rahmata wal barakata alaihi ilahal alabi kada ta haƙaƙana bi hubbika fihi haƙiƙ hubbana fihi ya ilahal alabi zid salatan wa salaman ala habibin al-mumajjid karimhu karaman wa amjidhu madadan wa shawwikhu shawqan wa zidhu hubban ala hubbin liman istahaqqa al-hubba alayhi huwa habibi muhammadar rasulillah wala lana quwa wala malja wala mafza illahi illahu ilahana fasalli wa sallim alaihi كيف ما يكون شفيع لنا يوم القيامة فقد أشفأنا في الأمس ويشفأنا اليوم ولن تزر غدا ولما لا نهمه غادر به يا إلهنا تكفر السيئات summa taftahu baba tauba bihi wa taqabilu ta'iba bihi ya ilahana anzalta alayhi alquran summa tusalli wa tusallimu alayhi wa aqaranta hubbaka fihi wa huwa wa anta khaliq waj'alta al-iman bil makhluq likulli man wa kulli likulli man yu'min bil khaliq fala budda lahu bil wa anta ma'abud fa habibi abid na'am na'am wa la tafta ta'a summa aqaranta da'ataka bi makhluq wa huwa muhammad summa qulta la sharika laka ya ilahana wa kayfa afham haqqan la sharika lak ومن يشرك بك فقد افترى اسما عظيما فقد افترى ثم أنك أشركت الطاعة والإيمان والعزة والإسلام بحبيب محمد حتى جعلته مكلا بنفسه إذا لك القرآن فله الحديث نسألك الصلاة ما دمت أنت وهو حبيبك فصل وسلم عليه ما دمنا عباد وأنت معبود حتى لا تبقى الصلاة والسلام fil fana'il ar tusalli wa tusallimu ala habibi Muhammad ya rabbana fasalli wa sallim ala azala anna al wa zayyana bi ilmiyya ilaha al-alamin فسل وسلم على مركز النبوة ولا نبوة بعده ولما أتت النبوة فوجدت محمدا فوقفت فصل وسلم على على رسول المرسلين كلها وهو من وهو منتهى المجري جبريل وعليه واليه انتهى جبريل ولا يدعو طوعة ولا له عثر لي وقع بعد حبيبي محمد ولا وحياء ولا شريعة ولا أي شيء وحتى أنت خالقي يا إلهنا فقد وقفت وقد وقفت وأتممت النعمة على حبيبي محمد ولا زيادة على ديني على دينك بعد حبيبي محمد فصل وسلم عليه عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكي صلى الله عليه وسلم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 ba kuma mono da jitar ake ji ba mai suke faɗa mm. sannan ba kuskuren mawaƙi kake hanga ba kana kula wai wa ike nufi wa ike wa begen shi kwatankwacin bege da kiɗa da mara kiɗa kamar kwalba ce kwalba ce sun ga ɗaya giya ce ɗaya kananzir duk kuma kwalba ce abin ciki shi ake kula da shi za ka ji mawaki ya tashi yana ziga annabi sai ka ji kamar kai tsiri ka tashi babu abu mai daɗi irin bin annabi Allah ya kawata halararsa da kansa na rahamar Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake bukatar bayanai kala kala rahamar Allah daɗi sai ta tana ce annabi ne duk mai kuɗi wajen Allah rahama sai ishe baka lafiya rahama ne baka ci rahama ne baka sha rahama ne baka gida rahama ne baka keke rahama ne baka jaki rahama ne baka gona rahama ne nema ruwa rahama ne yadda shuka ta fito rahama ne girba girbe rahama ne baka kasuwa baka kanti baka kwastoma baka ciniki baka bacci kai mika ka tashi ba ne maka ko asira rahama wannan din rahama ta duniya da ake jinta ike ta zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qana'ir al muqaddarati min al-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harsi min dhalika mata'ul hayatid dunya amma sai ta maka kyala wannan wallahu innahu husnul ma'ab wanda duk wannan wannan shirme ne ya ce kul abu na biyu kun bi khairin min zalikum allazi yattaqu inna rabbika la tatadin ba na ba ku labari da abin da shi fito wannan ba ga wanda suka tsoro na ya za ka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron Allah ba sai da wannan bai gida to rahaman nan ta duniya kaf da duk muke kwaɗayinta da waccan da yake cewa na tanadar wa wanda ibili ya kaunace ni ma la aibar ra'at wa la uzurin sami'at wa ba kadara wannan a zuciya ma baka tara ta ta ba wani guri ne shimfiɗaɗɗe dan kyau ko inuwa ba a yi ba rana in dare ya ba duhu ba ne irin da kana neman coci nan da ko ashana babu ko ne ba kuda ba sauro ba kafurkuta babu komai la ilaha illallah hasbi ma wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ba bakin ciki ko walakum fiha ma tashtaquna anfusukum abinda rai yake so akwai a ciki to amma ina ake neman wannan sai an jajirce an ga an samu rahama ga dai rahaman nan dungurgum wa man arada duniya fa alayhi bi habibina wa man arada al ta fa alayhi bi muhammad wa man arada huma ma'an fa alayhi bi muhammad wanda yake neman cin daɗin duniya ya kama annabi na'am kana kama annabi ka fi kowa tsoron Allah ka fi kowa bin Allah kana zama mai tsoron Allah ka samu lakanin kuɗi ومن يتق الله يجعل له ويرزقه maganin arziki kenan jin tsoron Allah ويرزقه من حيث لا يحتسب kana kama manzan Allah ka zama mai tsoron Allah kana samun wannan kafi karfin maki malam isa ya fita mai jifa mai san mu ai tura shi tsoron Allah ne in ta iwa man yattaqilla ya ta'ala hu da mafita nan tsoron Allah amma waye da ji tsoron Allah sai wanda isan Allah waye sai san Allah sai wanda iso annabi eh. shi ne kofar Allah kan kan saboda abin da zaka tuna irin kaunar da Allah ya bawa annabi kai ya ishe ka kai bugun kirji ka ce kai masoyi shi sa masoyi baya ganin azabar duniya baya ganin ta kabari baya ganin ta kiyama baya samun matsala duk wanda Allah ya bashi annabi bashi da wannan amma yaya soyayya take ita ce a baki ƙarya ne ɗabi'a eh. halaye bibiyar ƙur'ani sunnar annabi kwalliya da bi muhammadu rasulullah wannan shine ƙwarriyar ƙauna da baki ai wa laisal habibu ala qawli bil lisani innamal habibu allazi ma aka fil bada'i da wannan ta san ina son ka ina son ka shiga bala'i sai ya gudu me ta faɗa muna san annabi a baki a baki a baki a baki a baki baya amfanarwa sai ya sufi ya abu. ya halayenmu ya gabanmu wannan zai baka ka san lalle Allah wani ne in ku Allah ce zai kama ka in kana shakka dubi rayuwar rasulullah shi ɗaya ne kaf ya kame duniyar kaf ya kusan da ita ya kun mamake mamake da yawa kuma Allah ya ɗau duniyar ya bashi sai sa tun daga kai in ma aka ce maka annaba suna karkashin ƙarƙashinsa kana jan kokonto sai a baka inna haza da fi suhufin kula suhufi ibrahimu wa musa ya tattara addina ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره الخاسر ان تتري مك مغنر ان الدين عند الله الاسلام ان تتري مك مغنر انا to duk suna ila kaf suna karkacin ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ban fahimce ka ba sai ka gaya masa yau mai jama'un lagun rusu faya kulu ba za a lutu alu sai an kuma jan malami waye malamin waka fabi lahi shahida wane ne muhammadun rasulillah shi ne ina inda Allah ya kirge can ba kai ba kai fa iza ji'ina min kullu ummatin bi shahidin wa ji'ina bika kafin na rasulillah wa ji'ina bika ala ha'ula'i ai ha'ula'il anbiya'i shahida wacce jana ta yau mai izin ya waddu alladhina kafaru law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna allaha hadisa ranar da makiyin annabi ce na ma kasa ta dare in shiga gari saboda na ga ba wani mai hula ba shi shi sa duk wanda kana shi da annabi ka tuce shi wallahi sai Allah ya bace shi duk mutumin da ka da ka fada salatu wallahi sai Allah ya bace to an wa annabi tarayyar ne ba aiko shi da wani dan annabi ne to shi kadai mu na mu shi kadai ne ina da sharikin ne ba ka wani addini bayan sa ba ai mun duk wani addini an ka wani ya shafe wancan ina da shariki ne ba aiko da wani tafi bayan nasa ba dan a shafa shari'arsa ina da sharikin ne mu da Allah ya ya dage har yau ne wani salati ba in ba rasulullahi ba yana da shariki ne Allah zai ci kula kowa shi kwace masa da ya gafi na lawo ba ta kadan min zambi ko ba ta akhara yana da shariki ne Allah zai bashi sunna ala qaulihi wa fi'lihi wa taqarihi yana da shariki ne za a ce duk abin da kake so Allah ya yi maka yana da shariki ne sai ka ji kamar bakin su ɗaya da Allah kauna ake ba rasulullah ba kana ba ne don duniya ko lahira ka zama mayan annabi da ake nufi mayan annabi ko ba aljanna na san shi ne mayan annabi ko ba aljanna to ka ɗauka ba aljannan? dawo bayan uban wa za ka so eh a ɗauka ba aljanna in ka yo baya wa za ka so waye tsabo ka waye tace ka waye hada ka da Allah waye ka ba ibada waye ba ba gida ne ba ba mai da kai ɗan gayi waye ba ka yancin kanka waye ke maka tutar waye ba ka yanci mu kanmu ma baka ke waye gatan Allah Muhammadu Rasulullahi ba yanzu ba da littafi da ka na jahili ya zo maka da hadara wayewa da kana ba gidaje ya haɗa kanmu da muna nan abokan gaba juna fa'allafa bainar qulubikum waye ni'matul lahi wa ma hiya ni'matul lahi fa huwa muhammadur rasulullah shi sa ubangiji ke cewa wa zukuru ni'matul lahi alaikum iz kuntum a'da'an iz kuntum a'da'an fa'allafa bainar qulubikum da muna ba abokan gaba sai ya hada zukatan wa kunna ala shafa hufratin ba a yi ƙunani ba ce, nace na ce. kunna wa kunna wa kunna aina ne wa kunna ala shafa hufratin min da muna kan gafar wuta fa an na min ha annabi da amur daga can idan ba dan annabi ba da cikin mu ba wanda ya cancanta shiga aljanna da me zaka shiga ka tuna a cikin mu kan. a ce ba rasulullahi da mu da wannan matan da mu layi zamu kawai ina wuta to ai an ce ba istighfari kenan akwai ne ba istighfari na annabi ne su wa'anda ta ke faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda rabbikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim masu istighfari mai su fa qultu astaghfiru wa taqwa ma kana lahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna hatta sarki sai na abubakar yake cewa atta ibn dambi kamar la damba lahu wannan bude muke da wannan in ba dan shi ba da sai dukkan mu sai mu shiga uku ran babu labarin